Karfe biyar da minti arba'in da daidai lokacin gabatar muku labarun Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa an soma ba da sakamakon jarabawar samun diploma ta BTS inda mun leka a cibiyar alkalin jarabawa mai lamba goma uku a nan ya mai muna dauke da ƙarin haske. jami'a dan duko dan kulodo ta maradi ta fitar da wata fasaha da ke baiwa sabbin ɗaliban jami'a su zaɓi gurbin karatu kai tsaye ta bisa layi a rahoton mu na musamman a yau zai mayar da hankali ne akan sa ido 'yan ƙasa akan tafiyar da ayyukan ƙasa to yanzu ga labarinmu dala-dala. cibiyoyin da aka kafa domin gudanar da jarabawar samun diploma ta bts sun fara ba da sakamakon jarabawa inda a nan ya mai alkalin jarabawa mai lamba goma sha uku dr thierry fugu hadiza ta bayyana cewa kashi 70. da bakwai cikin ɗari na masu jarabawa sun samu a cikin fiye da masu jarabawa ɗari uku da hamsin da suka yi wannan jarabawa ga abin da take shaidawa wato laila nuhu sakamakon nin suna gamsarwa idan aka ɗoka a fanni-fanni cikin ɗalibai 347 da aka rubuta a fannin jigilar kayan aiki 335 ne suka zo 12 ba su zo ba 254 suka ci jarabawar da ya tashi kashi 75.82 in an ɗauki fannin ilimin noma da cimaka goma sha biyar da suka yi jarabawar sun wuce ya tashi kashi 100 fanni na ƙarshe kuma shine fannin makamashi na zamani da muhalli da aka ɗauki ɗalibai hudu su ma sun wuce da ya tashi kashi 100 100 ga yadda sakamakonnin suka tashi idan an ɗauki fanni-fanni amma in an ɗauki sakamakon cibiyar jarabawar an samu 77.11 bisa ɗari na cin nasarar jarabawar BTS Data. Jami'ar ɗan duko ɗan kolodo da ke maraɗi sun saka wani tsari na rubuta sunan shiga jami'a a kan layi. inda a yau da safe suka kaddamar da wani wayar da kai na sati ɗaya domin baiwa sabbin ɗalibai na jami'ar damar samun gurbin karatu da ya kamata su yi. Dr. Hamadu Ali malamin jami'a ne kuma shine ya ƙirƙiro da wannan tsari ya yi wa Muhammad Mamman ƙarin bayani. set d'inscription Wannan tsari ne na rubuta kai ta hanyar yanar gizo musamman ma sabbin wa'anda ke da bak. Yana cikin babban tsarin da muke so mu mai da komi kan yanar gizo. Mun so mu tabbatar da wannan shigar ɗaliban. A san cewa jami'ar Maraɗi na samun ɗalibai da ba na ƙasar Nijar ba kaɗai. Ɗaliban ƙasashen Iyomuwa ma na da wuyar aiko takardunsu da kuma samun irin horon da addakwai. 'Yan ƙasar Nijar ma na fuskantar matsaloli wani bi na sai an kashe kuɗi wani bi kuma sai ka nemi wani ɗan uwanka don ya sanar da kai kan irin horar da addakwai kenan don kawo sauki ga 'yan uwanmu matasa duk inda suke muka tsara wannan tsarin a da ɗalibai da suke samun su aje takardunsu bai wuce biyu ko uku amma yanzu mun kai takardu dubu hudu kunga komi na tafiya yadda ya kamata Shugaban kungiyar zauren matasa na ƙasa da ƙasa GCI na duniya, Angenis Angulo, ya kawo ziyara na kwana biyu a nan yamai, inda ya ziyarci mambobi na wannan kungiya ta GCI na Nijar domin canza yawo. Abin tuni dai wannan kungiya ta GCI kungiya ce ta jajirtattun matasa. da suke kawo wa matasa ci gaba. Musa Bukari Kanda ya tattauna da shugaban kungiyar ta GCI ta duniya ga abin da yake shaida masa. Na ji daɗi sosai kuma na yi ba da tarbon da ƙungiyar GCI da kuma matasan ƙasar Nijar suka mini. Suna ƙoƙari sosai kan cigaban shugabanni wanda ke cikin ɗabi'un da ke da mahimmanci a al'ummarmu. Gurin da ƙungiyar matasa GCI ta sa ma gaba shine ƙara ƙarfafa ma mambobin nata ƙwarin gwiwa kan jagoranci. A cikin wannan horon ne za mu gane irin ƙwazon da ke gare mu don mu tafiyar da rayuwarmu yadda ta dace. Mambobin ƙungiyar matasa GCI za su zama shugabannin da za su samu hanyoyin kyautata rayuwarsu da ta kamfanoninsu da kuma ta al'umma ga baki ɗaya. Ƙungiyar abokanin makaranta ta hanyar wani proje na UNESCO sun tanadi horar da matasa na jihar Tilaberi a kan dogaro da kai da kuma fannin masana'antu. Habu sale mamba ne a ƙungiyar ya yi wa bubakar Umaru ƙana haske. zo wato buɗe wani babban taro ko wani wata husa'a da ake cewa proje wadda za ta aiki da matasa da mata bisa kan abin da ya shahi wato kama yin dogaro ga kai na kawa taka kungiya ba tare da ba ka tsaya jiran gwamnati ta yi muka don shi ne ya kawo mu nan eh, wannan babbar kungiya da ake kira da ita unesco ita ce ta ba da tallahin gabatar da wannan aiki za a yi gabatar da wanga proje a cikin garuruwa kamar eh, na nan cikin jihar eh, tilaberi musamman a nan tilaberi gari da garin torodi da kolo da kuma sai da karma bisa kan wato abin da ya shahi na'ura ko ilimi na, zamani to wanda ya shahi intanet da sauransu bisa kan wannan hanya ne za a yi ma matasan horo A yau da safe ne hukumar koli ta sadarwa CSA ta buɗe zaman taronta na watan Agusta. Batutuwa da dama ne dai za su tattauna a kansu. Sai mu saurari Mamman Indiya Abdulrahman a da Mamman Ada. wannan zaman taron wannan wata na augusta zai sa ido ne bisa kan rahotanni biyu da commission na csa da yake da akwai commission ethique et deontologie et carte de presse wadda take kula da ba 'yan jarida wato wannan katin ta kasancewa yan jarida mai zaman kanshi kuma wanda yake aikin jarida bisa kan ka'ida kuma ita ce take sa ido bisa kan kaman kurakurai wanda ake samu wajen ba da labari ko wajen aikin 'yan jarida wannan taron namu ya yi gab da wani babban taro mai mahimmanci da kasar mu za ta bakunta wanda taron shi ya hada duka hukumokin koli na csa wanda suke kula da gabatar da aikin jarida a kasashen iyomuwa wanda yana da mahimmanci wajen duk abin da ya shahi tafiyar da aikin jarida A cikin birnin Tawa a cewar shugabannin kiwon lafiya an rage samun masassarar cizon sauro ga yara mai tsanani. a cewar shugaban asibitin shiya tawa ta biyu rahila sidibe wannan yana da nasaba ne da ɗaukar maganin rigakafi a kan cutar masassarar cizon sauro da kuma matsawa yin amfani da gidan sauro ga hirarta da idrisa adam malata wannan lokaci gaskiya fi sabila ba malatin da za a kuka da shi kamar masasar cizon sabro tun da muhi mutum ɗari da aka samu cikin sati masasar cizon sabro kenan ko yanayi ya canza abun ya fara shugowa za a ciwa sabro ya yi yawa ana shin ko banza kana jin shiga yana ta yawa kenan da ya ci mutum ko masasara nan da nan ne ta bige mutum lokacin da da ba a ba da maganin rigakafin masasar cizon sabro sai a ce masasara ta yara ta yi yawa ita da ke sumar da yara tana shan musu jini amma yanzu wannan abun ya fara jihar da baya fi sabilillah ana ba da maganin rigakafin masasar cizon sabro da ake bayar daga wata uku zuwa shekara shekara biyar yanzu wannan masara mai tsanani ga yara ba a samun fi sabilillahi saboda maganin da ake bada yana da fa'ida kuma yana da umhani ina kiran uwayen yara maganin da ake kai musu wallahi su tsaya su aiki da shi da zuciya guda saboda magani ne mai yi mu mai testin din shi mun gani yana yi maganin da ake bada a bada da biyo guda gobe guda banda gobe wallahi su umhani da shi magani na kwarai ga yara akwai abu na biyu kuma shine gidan saburo a kula da sa gidan saburo ko da yaushe da tsaftace mahalli A cikin tsarin yaƙi da bauta an samu tantance fiye da mutane dubu biyu da wannan al'ada ta bauta ta shafa a cikin yankuna da dama na jihar Agadez a 'yan shekarun nan. Kamar yadda ƙungiyar Timidiriya mai yaƙi da bauta a Nijar ta ruwaito. Assalama Alhayar shine sakataren ƙungiyar ya yi wa Anise Karim ƙarin haske. kungiyar mu association tumadiri ta tilga mutum dubu biyu da dari biyu da mutum fudu wanda har yanzu suna cikin bota kamar wajen su ingal da wajen su mazzababu da adar bisa da akwai ta ko maza da mata duka ko wanda suka ce in an hidda cikin wannan kangin bauta ina ne za su babu wanda zai ci da su amma sai na ni na mace yana kokowa kalkashin kungiyar nan ta ta association tumadiri da in ga duk matan da suke bauta wanda muka ga cikin zahohin nan mu sa a hidda cikin wannan bauta ko da mu kai kara ne wajen gwamnatin shine kokarin da muke nan gai mun ga mata masu bauta da dama ana amfani da su wanda collection da suke collection suke samun abinci mun ce musu mu hidda su collection ga bauta sai su ce mana me za su ci zai taimaka musu su ne masal da ake ciki amma bauta a nan agadas gari babu ita sai ke wani agadas don mun gani da idanunmu mutum da dama tumida na kokarin ta san ta kashe wannan wuta A cikin radiyoyi abokanin hudu studio Kalangu ana sa hada radiyo na da kwaro da ke cikin yankin jihar Maraɗi. a cikin wannan yanki masu sauraro ba sa sake da sauraron shirye-shiryen studio kalangu wanda take yadawa kai tsaye ko kuma ta hanyar wani tsari na wayar salula gungu muhammad dantani ya tattaro muna ra'ayoyin waɗansu daga cikinsu ga abin da suke cewa ina sauraron su a kowane lokaci kuna warawa karhe biyar kuna karewa karhe bakwai kuma abucin sauraron su ne sosai shirin nan da ake didi man shi nan yana birge ni sosai inda shirin su yake kara birge ni idan kana sauraro za a iya tambayar ka da wani shiri ne kake so za a faɗa ma lambobin da zaka danna idan ka danna kuma za a baka shirin da kake so zaka same shi kai tsaye ka saurare shi kwana ɗaya ne ke raban da sauraron su muna jin daɗin wannan shirye-shiryen da ake yi tana kama karhe biyar karewa ta karhe bakwai kwarai da gaske akwai shirin da ka birge mu da dama ku wallahi tana birge muna jin daɗin ta salu salula <laughs> kwanakin gaban da ita amma muna sauraren ta rediyo studio kalangu alhamdulillah da mun same saboda ita ce a kusan al'umma shirye-shiryenta da labaranta suna ƙayatar da mu studio kalangu. rigi gauji ce uwa ma ba da mamaci shirye-shiryenta ba ɗaya wani yarawa. A fannin wasannin ƙwallon ƙafa ƙungiyar Espoir FC ta lalasa IS Police da ci biyu da ɗaya. Wasan ƙwallon ƙafa ce da ke cikin kwamɓala shiga gasar ufuwa a ƙungiyar fitar da zakarun mata 'yan ƙwallo da za a gudanar a Morocco a wannan shekara. An buɗe wasan ne 20 ga watan Agusta, inda niger ta sha ƙasa da ci biyar da nema a gaban 'yan wasa na Abricos. Biyo bayan wannan shan ƙasa da niger ta yi an fitar da niger a cikin jerin gasar. Yanzu kuwa sai rahoton mu na musamman sa-idon 'yan ƙasa yadda gwamnati take tafiyar da ayyukanta wani aiki ne na ƙarfafawa 'yan ƙasa gwiwa wajen sanin yadda gwamnati take tafiyar da ayyukanta kuma da zumar shimfiɗa daidaito a cikin aiwatar da ayyukan. Salau Makeri Mamman masani ne kwararre a fannin fasalta yankuna ya yi wa mustapha mamman sani karin haske sa'ido na 'yan kasa ana iya fasara shi a matsayin wani aiki daga wani ɗan ƙasa ko wani mutum can ko kuma wata tsarar ƙungiyar farar hula da ke ɗauka tamkar wani aiki na bibiyar dukkan ayyukan gwamnati na tsakiya da na ɓangaren ƙasa da ma kuma a ɓangaren hukumomin yankuna wani abu ne na tilasta ma masu jagorantar mu na su bayyana yadda da suke gudanar da ayyukansu haka wata hanya ce na gudanar da wani matsin lamba domin masu iko su gabatar da abin da suke yi ga 'yan ƙasa game da harkar kula da abin jama'a. Waɗanne ɓangarori ne ake bincikawa? sai tule domin da labi duka abin da ya shafi harkokin ƙasa ne harkar ƙasa da jama'a harkar bangaren al'ummomi a bangaren jauhi a bangaren gundumomi ƙananan hukumomi da aka ɗauka misalin bangaren kiwon lafiya gine-gine da aka yi a bangaren ilimi bangaren gyaran gari haka kuma a bangaren cigaban karkara wa'ani hukumomi ne ake wa binciken c'est autorités qui sont ne musamman ma hukumomi da aka dora ma nauyin kula da harkokin jama'a yana ere ya kasance gwamnati da kanta hukumomin gwamnati ofisoshin ministoci da ke tafiyar da ayyukan ci gaba da sunan gwamnati domin 'yan ƙasa domin muna cikin tsarin 'yancin harkokin yanki tare da zaben wakilan jama'a haka kuma da hukumomin da ya rata su bayyana abin da suke yi sai dai kuma akwai fannoni waɗanda masu ruwa da tsaki na ƙungiyoyin fararen hula ko kuma na 'yan ƙasa ba su da hurumin sa ido ga aikin gwamnati misali batutuwan da ke da nasaba da umarnin na shari'a ko kuma zaman rayuwar shugabanni a bangaren ƙasa ko kuma ƙananan hukumomi ba zai shafi wani tsokaci ba ko bincike ko kuma tilasta musu yin bayani kan zaman rayuwarsu. Yaushe ya kamata a yi wannan binciken? Sa ido na 'yan ƙasa kan aikin jama'a na hukuma musamman ya kamata a yi shi a yaushe babu wani lokaci da aka tsaida har dai akwai aikin jama'a da ke tafiya ya zama wajibi ga 'yan ƙasa su sa ido akai-akai yaya hukumomi suke tafiyar da ayyukan su na ci gaban ƙasa musamman a bangaren zuba Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.